A kance yankin Zandare yawancin mutane na zuwa buɗa Algeria burinsu neman abin da za su biyan bukatunsu da na iyalinsu. A tsawon wannan tafiya yawanci suna fadawa cikin aikin dole, karuwanci da sauran nau'in safarar mutane, al'amarin da ke tada hankalin ma'aikatar ƙasa ta yaƙi da safarar mutane a Nijar, a cewar daraktar ta Goje Maimuna Gazibo, mata da yara ne matsalar tafi shafa. Binciken yana nuna mana a kashi 83 bisa ɗari na wa'anda suke tashi zuwa Aljeri, Libi za a samu kashi 7 bisa ɗari na maza da ake sa su cikin fataucin ɗan adam. Sauran mata ne, yara ne. Su wane ne wa'anda ba su da ƙarfi? Mata ne, yara ne wa'anda ake yawan samu a cikin fataucin ɗan adam. A shekara ta 2014 wani bincike da hukumomin gundumar kurni jihar Kance suka gudanar a Aljeriya. ya nuna waɗannan 'yan hijira suna ayyukan lalata. Sani Usman magacin garin Kurni. Kamar yadda wanda muka tura a ƙasa Aljeriya ya ruwaito mana ya nuna mahimman ayyukan da suke kai 'yan ƙasar Nijar Aljeriya shine barace-barace. Akwai waɗanda suke shiga ga aiki a cikin gidaje da waɗanda suke yin aikin ƙarfi kamar gini. A cikin rahotonsa ya bayyana ƙararrar cewa matan Nijar da ke zuwa Aljeriya a wani karon suna shiga cikin karuwanci. Gaban wannan nau'in safarar mutane hukumomin kotuna dole su yi hukunci in ji madan goje maimuna gazibo a cewar jujon masu laifin ana iya tuhumar su da fuskantar hukunci mai tsanani. In kun ɗauki dokar shekarar dubu biyu da goma sifili da tamanin da shida na sha shida ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da goma na yaƙi da fataucin ɗan adam. Muddin kuka ɗau mutum kuka sa shi aikin dole ko karuwanci yaro ko mace ana iya kulle ku kullin rayuwa akwai diyar da za ku biya da zai iya kai jika ɗari biyar in mace ce mai juna biyu kuna iya kai tsawon shekaru talatin amma a yanzu hukuncin da ya yi tsanani da kotu take yankewa shine na tsawon shekaru bakwai wanda ba su da tsanani kuwa su ne wata uku zuwa wata shida. Hijirar 'yan Mali da 'yan Nijar ta ɗauki wani muhimmin matsayi a 'yan shekarun baya-bayan nan ga masu kare hakkin 'yan gudun hijira dole ne matsalar ta ɗauki hankalin jama'a.